Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa rediyo kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a wani lokaci ake bukata a Hausa.com ko sashen hausa.com. masararru Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis goma sha biyu ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar a matsayin ranar gani ta duniya. Haka kuma muna da rahoto akan shirin ɗaukar matakin da gwamnatin Najeriya ke niyyar yi na hana likitocin da ke aiki a asibitocin gwamnati yin aiki a asibitoci masu zaman kansu. Ta dalilin haka ne za mu buɗe layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan ko wannan matakin da gwamnatin Najeriya ke niyyar ɗauka ya dace. Akwai mu kuma da labaran wasanni. Kada a manta, lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa wato plus amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Amurka ta ce za ta janye daga kungiyar UNESCO tana kuma zargin kungiyar da nunawa Isra'ila wariya. Kakakin ma'aikata harkokin wajen Amurka Heather Newitt ta faɗa wata sanarwa cewa an ɗauki yanke wannan shawarar da muhimmanci kuma manuniya ce kan irin yadda amurka take bayyana damuwa da rauni da ke akwai a unesco da kuma buƙatar yin muhimman garan bawul da daina nuna wa isra'ila wariya janyewa ta amurka za ta fara aiki ranar 31 ga watan disamba shekara ta 2018 'yan sa'o'i bayan sanarwar isra'ila ma ta sanar da cewa ita ma za ta fice daga kungiyar ta majalisar ɗinkin duniya rundunar sojan ƙasar pakistan ta sanar yau alhamis cewa ta kwato ba amurka caitlin coleman da mijinta ɗan asalin ƙasar canada joshua boyle da 'ya'yansu guda uku a wani yankin kabilu da ke kan iyaka da afghanistan iyalan sun ɓace ne a afghanistan cikin shekara ta 2012 ƙungiyar taliban kuma ta ɗauki alhakin garkuwa da su ƙungiyar ta kuma fitar da fayafayen bidiyo biyu da suka nuna lokacin da suke tsare da su ƙungiyar mayakan ta buƙaci a saki mambobinta da aka kama kafin ta yi musayarsu da boyle da matarsa ta haifi 'ya'yan ne a lokacin da suke tsare sanarwar rundunar sojin ƙasar pakistan ta ce an gudanar da aikin ceton cikin nasara a yankin ƙabilu na Kuram kusa da kan iyaka da afghanistan jiya laraba tare da taimakon bayanan binciken asiri na ƙasar amurka sanarwar ta ƙara da cewa cibiyoyin leƙen asirin amurka sun sa ido kan inda suke sa inda suke suka kuma shaidawa pakistan ranar 11 ga watan oktoba ta shekarar 2017 ta cibiyar kan iyakar kurram mutanen da aka yi garkuwa da su suna cikin ƙoshin lafiya an kuma mayar da su ƙasarsu ta asali shugaban amurka donald trump ya bayyana ya yaba da sakin iyalin daga hannun ƙungiyar 'yan ta'adda ta haƙƙani da ke da alaƙa da taliban ya kuma bayyana lamarin a matsayin ci gaba a dangantakar amurka da ƙasar pakistan to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ta ce ta cimma yarjejeniya da abokiyar hamayya ta Fata dangane da sasantawa a fannin harkokin siyasa. Shugaban ƙungiyar Fata Ismail Haneye ya fitar da sanarwa yau Alhamis da ke cewa bangarorin biyu sun cimma matsaya bayan tattaunawa ta kwanaki biyu a alkahira ƙarƙashin abin da ya kira ɗaukar nauyin ƙasar misira hane ya ce za a sanar da abin da yarjejeniyar ta kunsa nan gaba a babban birnin ƙasar ta misira kakakin ƙungiyar fata ya tabbatar da sanarwar a wata hira da kamfanin dillacin labaran ƙasar faransa rahotanni na nuni da cewa yarjejeniyar ta kunshi shirin miƙa kula da shi shige da fice kan iyakar rafa a gaza ga gwamnatin haɗin gwiwa ta kuma kunshi tura jami'an 'yan sanda dubu uku a gaza bangarorin biyu sun amince da kafa gwamnatin haɗin kai ne a shekara ta 2014 amma hamas ta ci gaba da iko da gaza daga inda kuma take gudanar da ayyukanta labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar zaben kasar congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban kasa da aka dade ana jan kafa a kai a kasar da ke afirka ta tsakiya ba sai a shekara ta 2019 hukumar ta bayyana yau laraba cewa har yanzu tana kan rajistar masu zaɓe a yankin ƙasar da ake fama da tashin hankali kuma za ta buƙaci ƙarin kwanaki da 504 kafin ta kammala shirya zaɓen ana fargaban cewa Eh, sanarwar za ta ƙara ƙarfafa hamayya tsakanin shugaban ƙasar joseph kabila wanda ya kane kane bisa karagar mulki bayan cikar wa'adin mulkinsa a watan disamba shekarar da ta gabata da ƙungiyoyin hamayyar ƙasar ta congo ƙin sauka daga kadagar mulkin da kabila ya yi ya haifar da tashin hankali da eh, waɗansu lokuta aka samu rasa rayuka a kinshasa babban birnin ƙasar a halin da ake ciki kuma hukumar zaben kasar kenya ta ce za a ba dukkan 'yan takarar shugaban kasar guda takwas damar tsayawa takara a zaben da za a sake gudanarwa bayan soke zaben da aka gudanar a watan agusta labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ji daga farko gwamnatin najeriya na shirin daukar matakin hana likitocin da ke aiki a asibitocinta yin aiki da asibitoci masu zaman kansu sai dai lamarin ya samu da rabuwar kawuna daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Galibi dai an sami rarrabuwar ra'ayoyi kan wannan mataki na gwamnatin tarayya inda take son hana likitocin da ke mata aiki yin aiki a asibitoci masu zaman kansu. Barista Modibo Bakari lauyan tsarin mulki ne. Aiki na likitoci suna karkashin civil service ko a federation ko a jiha sai a duba a cikin civil service kuma wani aiki suka ba ma'aikacin gwamnati izini ya je wata sana'a banda noma jami'in gwamnati daga dama yana iya haɗa noma a matsayin sana'a karin sana'a na to banda wannan babu doka na civil service wadda ya nuna za ka je kana sana'a kana aikinka na gwamnati kuma kana aikinka na kanka ka haɗa baki da lokaci daya wannan gwamnati na da yanci a hana su a najeriya dai galibin asibitocin gwamnati ba su cika biyan bukatun lafiya na 'yan kasar ba domin hatta shugaba muhammadu buhari da kansa sai da ya ta kai komo tsakanin abuja da birnin london wajen neman magani a cewar dr kabiru Dallaji lawanti in za a irin wannan doka to ta shafi kan mai uwa da wabi ma in dai har za a sa irin wannan dokan to ya kamata a ce ya shafi duk ma'aikatan lafiya ne ba wai kawai a ce likitoci ba shi likita kawai bangare ɗaya ne daga cikin bangare ɓangarori na ainihin ma'aikatan asibiti in ka ce likita kar ya yi aiki a ainihin asibitoci masu zaman kansu su waɗannan asibitoci masu zaman kansu su ne waɗanda kuma mafi yawan al'umma suka dogara a kansu in mutum bai je waɗannan ba sai dai ya bar kasan ya tafi wata ƙasa don neman magani mun ga jami'an gwamnati ma suna tafiya neman magani a ƙasashen waje ina ga talaka wanda bai da wani zaɓi ban da waɗannan irin asibitocin saboda haka in za a haramta ya kamata a ce an haramta gaba ɗaya ne mala in ka ce an haramta gaba ɗaya me kake nufi eh abin da nake nufi kowane ma'aikacin lafiya inda yana asibitin gwamnati ne a haramta masa aiki a asibiti mai zaman kansa ya dawo su mai da hankali wajen aiki a asibitocin da aka ɗauke su aiki kuma ake biyan su sannan ita bangaren gwamnati kuma ta tabbatar ta wadatar da wayannan asibitocin da ainihin kayan aiki. a barista yakubu bawa ya yi tilawar salsalar irin wannan al'amari. ainihin matsalar da aka fara akan an fara da lauyoyi ne idan kana lakcara da za kuma ka je kana aiki a waje ba amma lokacin baban gida sai lauyoyi suka je kotu suka kwaci yanci cewa idan kana lakcara za ka iya zama kuma ka je kotu ka shiga kuma yi naka private practice amma yanzu gwamnati ina ganin ta ga cewa ana samun matsala ba lallai ni a nawa ra'ayin a ce a hana su ba amma ya kamata a duba a gindaya masu wasu sharuɗa ka ga likita yana aikin gwamnati ka ga mara lafiya an ɗauke shi daga wajen gwamnati zai ke kuma ya je asibitin sa asibitin shi zai je tafi kuɗi kuma ya masa aiki to wani abubuwan suna faruwa amma a hana ai ministan shari'a ma a jiyan yace sun sa kwamiti da zai duba to za mu ga menene kwamitin za su duba kuma me za su so da shi da zai zama da taimako Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni na gaida Hassan kaina. Yau rana ce ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar gani ta duniya, ta dalilin haka ne wakilinmu da ke Ibadan ya samu zantawa da wasu masu larurar gani. Ranar 12 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don makafta da masu fama da lalurar makafta. Akan haka ni tattauna da wani makaho. Muhammadu Bello, eh, ni makaho ne ba? To wannan lalura yaya ta same ka? Eh wannan lalura shekara 2006 ina Legas. lokacin ina wurin zamne. Can a Legas ko? Can a Lagos. Sabaya ba. To ina kasuwanci ina tirida. Sai abin sai dan suwa min. To wancan lokacin da hake Legas can ya ba kana makaho ne ko ko idan ka biyu a ido na biyu ido na biyu ina kasuwanci ina sai da sigari haka da madara haka da sauran abubuwan da su ke sayarwa to yaya abin ya fara gare ka to da farkon idan ya suma min ina jin ciwon kai bayan ciwon kai din nan kuma in ji kasala haka ina jin jiwa wani lokaci haka ne abin ya suma min lokacin to lokacin idanunka sun fara ciwo ba su ciwo ba suna min kaikai ne wani lokaci to ka je wurin likita na je general hospital asibiti mutula na wajen sabo yaba na lagos na lagos na jan sabo yaba oibo oibo din na lagos ba na nije to ga likita da kaje na je likita sai auna ni sun ka rubuta min wani magani suka ce to mu rika sayan wannan magani da safe da madace eh, nikan rika digawa idanun na haka ya ga min a lokacin amma da kan rika diga ma wannan maganin duk dai baka ji dama ba kenan to ina digawa dai sai na ga kowane lokaci kamar duhun da yana karuwa sai kuma ni bar wannan wuri ni je gida nan kabi ni koma area fadama maurida to sai kuma na tashi na je faraku nan babban asibiti din nan na idanu bako din nan na je wurin muka mako daya a wurin muka ga likita ya auna ya auna ya abin da shi kai sai ce to yanzu abin nan ko da ya aikin ai nan da gaba abin fa ba zan gani ba sai dai a hankula kawai ba za su karɓi kuɗin nawa ba sai kuma ni bar wurin kuma ni sake dawo a gida ni zo asibitin birnin kabi fatilami mun kai shekara ɗaya muna zuwa sai kuma lokacin sun kaɗa min gaskiya sun ka ce min to kai Haga laluran gana ka turawa masu aikin jijiyan nan ba su birnin kabi yanzu kawai sai dai ka hankula. sai na fara rika tawa nan ibadan din nan a wace shekara ce idanun ka bar gani gaba ɗaya lokacin na bar gani gaba ɗaya da takwaɗin da sai a masa nauyi kwarai sai zan ba ganin komai to sai zan ban ganin wallahi ban da maganin komai ga lokacin dubi ta kuɗin nan waɗanne irin matsaloli kake fuskanta yanzu game da rashin waɗannan idanu a to matsaloli kan aya kuwa matsaloli don duk wanda komi sa'an an taimaka ma kai da kai ke komi da kanka yanzu kasance laluran dai sai ga yan wani niza kana sai tare da yaro ai haka akwai matsaloli ko Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla a gaida Hassan Umaru Tambol. Kafin buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan. Gwamnan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Damaturu, wake magana daga Damaturu. Abakar Bulle. to Haji Abubakar muna jin ka yawa akan me ne ake magana ne ai baka saurara ba akan yunkurin gwamnatin Najeriya na dakatar da likitocin da ke aiki a asibitocinta su daina aiki a asibitoci masu zaman kansu eh gaskiya yana da kyau sosai haka saboda za ka je ka samu mutum yana eh, aje asibiti ana ta jigila ba wani likitoci fiye eh, da yana da kyau da a samu da a dakatar da su din yana da kyau. To madalla mun gode bari magana ya kwara ke magana daga kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Alhaji Garba Dina Sokoton Najeriya. To Alhaji Garba muna jinka. Mm. Eh eh dangane da wannan gaskiya mataki da aka ɗauka to mataki na wanda ya yi daidai da idan muka duba gaskiya ya kamata a ƙara inganta musamman ma aikin likitoci ba tare da masu zaman kansu ba don irin wannan abubuwa suke sa ana samun matsaloli kwarai da gaske ga abin da shi kiwon lahiya dan muna kira ga ita kanta gwamnatin tarayya ta kara jajircewa na ganin cewa ana samun ingantaccen likitoci da kwararri masu yin aiki tsakanin da Allah. To madalla mun gode bari mu ya Kebbi waye daga Kebbi. Suna suru Mamman daga nan jihar Kebbi Zuru Local Government Kotu Area. To muna sauraron kamar Nasiru. eh to gudun wata a nan tsakani da Allah bai kamata a ce wai muna da likitoci a Najeriya ba amma wai babu aiki babu aiki babu kayan aiki sai ga likita ya je waje yana aiki amma wai nan gida a ce babu kayan aiki kaga wannan mu shawarar da zamu ce illa dai gwamnati ta duba musu baiwa a ce dan Najeriya sai ya je wata kasa ya yi aiki kwalkwalwa ko aikin wani abu zan baka misali nan akwai wani nan udut nan sokoto udut hello ina jinka, muna jinka. Eh, nan Sokoto Urus ya kai dan dan shi a duba aka ce mai likitan bayanan yana yana waje yana waje ya je aiki sai ya dawo. Sai da ya jira sai da ya jira ya dawo sannan aka yi mai wannan aiki. To yana wani haka. Mu yanzu abin da muke a gwamnati shine ya kamata a ce ta duba ta taimaka ma likitocinmu da su dinga kula da mutane yadda ya kamata da kashe na muku fata alheri. To ma eh madalla. To madalla bari mu gare za ka duna To, a barka da lasari Alhaji ya aiki. Alhamdulillah, me ya suna mai magana? To, suna na Murtala ina kiran ku da garin da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Murtala muna sauraron ka. To, da shawaran da da zan ba gwamnati ta fara gyara asibitoci, ta gina sababbin asibitoci, ta kawo kayan aiki, a tabbatar asibitin nan komai ya yi daidai. yanzu za ka ga ba mu jin daɗi irin su abubakar ladan da kuke ah, ladan da kuke fiye da shi kamar gobe ma za ku yi da safe akwai manyan daktoci a kasashen duniya 'yan najeriya ne amma an ka tambaye su ya ba za ku dawo gida ba ko da sun dawo da kwarewan su kila ba kayan aiki a asibitin nan amma da gwamnati ta inganta asibitoci sai a ce to sai su tsaya yanzu ko sun tsaya kila ba kayan aiki a za su da su ta bacci ko kuma suna ji suna gani mara lafiya ya hallaka kenan to ni abin da ra'ayi na kenan a fara gyara asibitoci da kayan aiki sai a kafa wannan tsari da zai fi daɗi da fatan za ku tashi da lafiya. Tuma da Allah mun gode bari mu gaza jihar Lagos waye daga Lagos. Salamu alaikum. Wa alaikum salam mai magana daga Lagos ya suna mai magana. Sunana Sufi Naziru Kano ina kiran ku daga Lagos. To muna sauraron ka. To ni ra'ayina kan wannan lamarin. a abin da nake so gwamnati da ya ta yi ya kamata a ce ta fara inganta asibitocin tukunna ta inganta asibitocin to daga baya kuma sai a kafa irin wannan dokar wanda idan sun da an riga an inganta kaga kowa ya riga ya sanya akwai kayan aiki sannan kuma ita kuma gwamnati tana biyan hakokin su akai ne kawai abin da gwamnati ya kamata ta yi akai to ma da lamun gode sai mu garza kuma zuwa Kaduna waye ke magana da Kaduna to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna to Ibrahim Alaramma muna jin ka wato ni a tunanina ko a ra'ayi na dama yana cikin tsarin kundin aikin gwamnati cewa wanda aka ɗauke shi aiki to fa ba zai wani aiki ba in dai ba wai noma ba ne zai yi na ya ciyar da kan shi da kuma iyalan shi to amma mun tsinci kanmu a wata ƙasa za ga likitocin albashin da ake ba su bai ma isa kuma kamar da yan uwa suka yi magana ba kayan aiki da sauran irin waɗannan abubuwan da kuma kayan more rayuwar su kansu likitocin to tun farko gwamnati kafin ta yaka ya kasance ta inganta albashin likita da gurin kwanan shi da na iyalan shi da komai da komai ya kasance an ɗauke mishi kuma eh, a zuba magunguna da kayan aiki to in aka yi haka ba a yi laifi ba na gode to madalla mun gode kwarai ibrahim alarama bari mu da azare wa magana daga azare assalamu alaikum wa alaikum salam. kana magana da kwamar sa'idu da kuwa daga azare a jihar bautin najeriya to kwamar sa'idu muna sauraron ka yawwa jawabina na farko wato yawanci mu najeriya akwai dan matsaloli a tattare da mu kanmu kafin ma gwamnatin yawanci wasu asibitocin za ga suna da kwararrun kayayyakin aikin amma sau tari sai ka ga gwamnati tana biyan mutum amma sai ya je wa nan private hospital wato asibiti masu zaman kansu yana aiki to da farko abin da zan yi kira da gwamnati ta dakula wa'annan asibitoci na wa'annan eh, na masu hannu da shuni sannan ta gyara daman already akwai asibitocin gwamnati wadda suna gyara irin su federal medical center din na gwamnatin tarayya yawanci suna da kayayyakin aiki kwararru na zamani amma sau tari sai kaga an je asibitin kuɗi to in dai za a yaka to in aka ce wai za a hana amfani da wannan asibitocin a likitoci to amma in dai asibitocin suna nan kuma abin ba zai yiwu ba hmm. saboda mutane za ka je ka za ta je wannan asibiti tunda ba get din asibitin za a je a ce kar mutum ya shiga ba to ina ga da farko gwamnati ta dakula wayannan asibitocin sannan ta zo ta ci gaba da yin gyara a nata saboda already natan ma akwai wanda suke gyara gaskiya wasu kuma ba sa gyare musamman muna kai kukan mu ga irin asibitoci na jihohi wannan su ne gaskiya ana cikin ha'ula'i yawa daga sa'idu da kuwa azare a tashi lafiya to ma da lamun gode da jin naka ra'ayin bari mu garza kaduna wake da kira da kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam kuna magana da alhaji rabiu garo mai rediyo da koda a cikin kasuwar kawo kaduna najeriya kamar rabi garo mu je zuwa gaskiya a koda yaushe dai gyara kayanka bai zama sauke marwa ba kuma da wannan ne muke ba ita kanta gwamnatin tarayya shawara maganar a ce asibitoci gabaki ɗaya idan ya zama na cewa wai an hana su dan a hana sun ma ba shi ne zai kawo mana mafita a da yaushe dai yana da kyau mu kasance masu kishin namu idan muka sa kishin ƙasa muka sa kishin namu a kanmu kuma a wani babban kalubale da mu 'yan Najeriya muke fuskanta maganar a ce wai yau duk wanda bai da lafiya sai wasu an ɗauki wasu an kai kasashen waje wannan ina tunanin shi kan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo bangaren bangaren kiwon lafiya ma na ƙasa a cikin ƙasar nan yana da hmm. kyau su kan shugabanni da wannan ne muke ba su shawara yana da kyau su zo cikin gida ga baki ɗaya Najeriya duk wanda bai da lafiya a tsaya iya Najeriya a mai magani wannan shine zai kawo to madalla eh da ke faruwa bari mu bari mu aji abin nan daga nan wurin saboda lokaci na daga mana hannu sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu za ku ji sabon abokan aiki mu da wani sabon maudu'in da ake a kai. tare yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon mu na cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma sai wasanni a takaice. kasashen mali da ghana sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na 'yan sha shida na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 da yanzu haka ake fafatawa a kasar india mali dai ta doke new zealand da ci uku da daya a wasan karshe na matakin rukuni-rukuni a yau alhamis inda ta karkare a zaman ta biyu a rukunin su na biyu kasa da paraguay wacce ta doke kasar turkiya ta kuma zo saman rukunin da maki tara ita ko kasar ghana ta yi wajarar da mai masaukin bakin gasar wato india bayan da ta doke ta da ci hudu da nema a birnin new delhi ya zuwa yanzu dai kasashe 22 ne suka sami tabbacin gurbi a babbar gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya daga cikin kasashe 32 da za su fafata gasar ta shekara ta 2018 a kasar rasha sun kuwa hada da masu rike da kambin gasar wato kasar jamus da kuma zakarun gasar har sau hudu wato kasar brazil da kuma mai masaukin baki wato kasar rasha sauran kasashen da suka yanki tikitin gasar sun hada da argentina da belgium da colombia da costa rica da ingila da faransa da iceland da iran da japan da mexico da panama da poland da portugal da saudi arabia da korea ta kudu da spain da uruguay da masar da kuma nigeria mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal arsene wenger ya yi riga malam masallaci inda ya taya tsohon dan wasansa george weah murnar lashe zaben shugaban kasar liberia tun ba a bayyana sakamakon zaben ba wasu rahotannin karya ne suka zagaye kafafen sadarwa na intanet waɗanda ke cewa waya ya lashe zaben shugabancin ƙasar to amma fa ba a ko kai ga bayyana sakamakon zaben ba a hukumance wenga ya horar da tsohon ɗan kwallon george waya a shekarun 1990 wuya na cikin 'yan takara ashirin da ke neman kujerar shugabancin kasar ta Liberia a zaben da aka gudanar a makon nan ya sha ƙasa sau biyu a takarar da ya yi a can baya. To amma a yanzu yana daga cikin 'yan takara na sahun gaba da ake hasashen za su iya maye gurbin shugaba Ellen Johnson. To sai dai masu lura da al'amura na hasashen cewa zaben zai iya kaiwa zagaye na biyu domin ko wajibi ne dan takara ya sami fiye da kashi hamsin bisa ɗari na kuri'u kafin ya yi nasara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na cikin alhini sakamakon mummunan harbin da ya afku a Las Vegas yayin da ake kaɗe-kaɗe a fili a ranar ɗaya ga watan Oktoba wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 58 da raunata ɗaruruwa. an sami maharbin a mace sakamakon ciwukan da ya ji wa kansa a ɗakin hotel ɗin da ya aiwatar da wannan hari. Ya zuwa yanzu masu bincike ba su gano abin da ya sanya wannan mutum ya gudanar da kisan kiyashi mafi girma a tarihin Amurka a baya-bayan nan ba. Amma hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI ta ce babu wata alama da ta alakanta wannan aika-aika da aikin ta'addanci ya zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya je zuwa Las Vegas inda ya gana da waɗanda al'amarin ya shafa. ya kuma yi magana da waɗanda suka fara kai ɗaukin farko da jami'an tsaro da kuma fararen hula waɗanda suka kai ɗauki ga 'yan ƙasarsu a yayin harin. Akwai mutane da yawa a cikin waɗanda aka ambata da fari, mutane irin su Jonathan Smith, wanda ya ceci kusan mutane talatin kafin ya faɗi sakamakon harsashi biyu da ya same shi. Wani ɗan sanda mai suna Tom McGrath da baya cikin aiki ya ja shi domin cetonsa. Ko kuma direban tasi John Zakura Jimenez wanda ya rika shiga cikin inda tashin hankalin yake yana kwashe mutane daga gurin. A jawabin da ya yi wa jami'an tsaro, shugaba Trump ya yi addu'ar Allah ya albarkaci maza da mata da ke kare mu, ya kuma kawo sauƙi ga iyalan waɗanda suka jikkata, da waɗanda suka jikkata zuwa waɗanda suka rasa rayukansu. Ya ƙara da cewa, a cikin duk tsanani, muna da kyakkyawan zato a kan maza da mata da suke sadaukar da rayuwarsu kan kare al'umma. We cannot be defined by the evil that threatens us or the violence that incites such terror. Shugaba Trump ya ce, ba za a bayyana mu da mummunan abin da ke mana barazana ba, ko kuma tashin hankalin da ke saka tsoro ba. Za a bayyana mu ne da soyayyarmu, kulawarmu da kuma ƙoƙarinmu. a cikin wannan mawuyacin hali ko kuma a cikin wannan lokaci abin da ya fi haske shi ne, kyawun hali da ke kwarara daga zukatan al'ummarmu. Allah ya albarkace mu da jarumai. as one eyewitness recounted this week, while everyone else was crouching, police officers were standing up as targets. Kamar yadda wani wanda ya gani da irinsa yake ba da labari a wannan makon, yayin da kowa yake laɓewa, jami'an 'yan sanda tsayawa suka riƙa yi a matsayin ma'auni duk don ƙoƙarin nuna wa mutane inda ya kamata su bi. Iyaye da mazaje suka riƙa amfani da jikinsu don yin garkuwa da kare masoyansu. Amurkawa sun rika kutsawa cikin ruwan harsashi don ceton waɗanda ba su sani ba. Shugaba Trump ya ce, a watanni masu zuwa za mu ci gaba da juyayi ko kuma tunawa tsoron abin da ya faru. Amma za mu yi wannan juyayi tare, za mu ɗaure ɓacin ran tare, kuma za mu fi ƙarfin wannan al'amari tare a matsayinmu na Amurkawa. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tuma Dalla yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Amurka ta ce za ta janye daga kungiyar UNESCO tana kuma zargin kungiyar da nuna wa Isra'ila wariya. Kakakin ma'aikata harkokin wajen Amurka Heather Newt ta faɗa a wata sanarwa cewa an ɗauki yanke wannan shawarar da muhimmanci kuma manuniya ce kan irin yadda Amurka take bayyana damuwa dangane da wato rauni da ke akwai a UNESCO da kuma buƙatar yin muhimman garan bawul. da daina nuna wa Isra'ila wariya. Janyewar ta Amurka za ta fara aiki ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2018. 'Yan sa'o'i bayan sanarwar Isra'ila ma ta sanar da cewa za ta fice daga kungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta sanar yau Alhamis cewa ta kwato ba Amurka Kelton wato Caitlin Coleman da mai gidanta ɗan asalin ƙasar Canada Joshua Boyle da 'ya'yansu uku daga wani yankin ƙabilu da ke kan iyaka da Afghanistan. Iyalan sun ɓace ne a Afghanistan cikin shekara ta 2012. Ƙungiyar Taliban kuma ta ɗauki alhakin garkuwa da su. Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma miss julie letters gresham da ta hada da kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau mr shedrack franklin ni ibrahim jarmai daga nan sashen hausa na murya amurka ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum